Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A yau za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda ya yi karatunsa har zuwa gama jami'a na aikin jarida. wanda kuma yana aiki da wani gidan rediyo a tarayyar Najeriya. Wanda kuma a bakinsa za mu ji tiryan-tiryan koshi shi wane ne ya aka ya tsallake saratsin cewa shi bai yi bara ba bai kuma danganci abin da ya shafe ta ba sai dai karatu wanda gashi ta kai shiga aikin yi. Duk wada yana da bukata ta musamman wanda kafarsa take da ɗan nakasu. Saboda haka sai ya biyo mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To da muke magana cikin shirin namu na yau. Sunana Dukko Ibrahim Musa. To Malam Dukko na san eh, mai sauraro zai san ya san menene sana'ar ka na aiki kake. Eh, duk ɗan jarida ne kuma mai magana a rediyo. Dukku a wannan shiri na nakasa ba kasawa ba kullum abin da yake bincika shi shine zakulo mutane hazikai waɗanda wasu za ka same su da lafiyar su wasu kuma za ka same su suna da wata bukata ta musamman a jikinsu ko rashin gani ko rashin kafa ko rashin hannu amma kuma za ka same su ba su taba bara ba ma ba kuma sayin ta sannan suna da ayyuka kamar yanzu kai wace irin bukata ta musamman take jikinka ko wace irin tawaya ce a jikinka amma kuma ga kaɗan jarida. nakasar dai ta kafa ne kafafuwan dai a lankushe suke amma kuma bai hana ni komai ba dan hmm. har kwallo ina yi warai dukan moto hawan keke babur komai kai matasa ne yawanci zaka ga a Najeriya duk wanda yake da wata tawaya ko kuma aka ga ya na kasa kaɗan za a fara tunanin a ji tausayin shi a ba shi sadaka a ku taimake shi maimakon a tunanin kai ina zaka shiga makaranta a wani ina kake karatu ya za a taimake ka kana da magana da zaka yi akan wannan eh na jawabin kan wannan al'amarin ne. a nan mu najeriya akwai muna yawanci manyan mu ko mu suna sakaci a wannan fannin saboda ne mm. da ka ga mutum a nakasassu ƙarami mm. bai kamata a bar su a hakan ba saboda ne taimako ya kamata a musu mm. wurin ganin cewa sun samu bunƙasa da kuma cin gashin kansu na su bunƙasa ta fannin da suke so ko sana'ar hannu ko a je makaranta a je a karatu hmm. daga nan a samu musu aiki a dan dai ba su kauce hanyar ta zuwa neman maula ko hmm. bara ne ko bin yawa da hmm. neman ka da ku ba a'a yawa inda na gan mu suna gwiwa a kasa kenan saboda me ba su fasa taimakon eh, nan kamar irin mu haka To yanzu misali kai yanda ka taso rayuwar kai aka ka taso har ka iya kaucewa baran nan har ka samu kai karatu har muka haɗu da kai a jami'a misali sai ga shi dukan mun karanta aikin jarida kana can kana aikin ka a rediyo da an faɗi sunanka a bangaren inda kake ce ai DIM DIM niki na ko ya aka ka tsallake haka wace hanyoyi ka bi ko iyaye ne ko ya abin yake ba mu labari mu ji da farko dai gaskiya iyaye na na tashi ne na same su su ma ba wanda suke ba su da kokarin ne su da baki gaskiya mama na yar kasuwa ce a lokacin kamkamin rasu hmm, baba na hmm. eh, manomi ne kuma hmm. ya rasu ta wannan fannin ma ta san shi an samu ana dan ah, ba ni taimako ina zuwa makaranta ina abin har da Allah ya kawo rasuwa eh, da na kara ah, ah, diploma dina dan anan kabinan mai diploma sai ga shi nan Eh, maman nawa ta samu ciwo har Allah ya kawo da rasuwanta. Allah ya ji kanta. Mm. Amma ni na ɗan samu karanci saboda na ɗan ɗan tsaye lokaci su kan kasan kama in koma HMB ka wato digiri ne. Mm. Amma da kan bai ya kokari da alhamdulillah bayan ma na ƙara a don Peter's College ne. Mm. Bayan na ƙara wannan Allah ya taimake ni wani bawan Allah ya samu aikin tsayarwa a wannan lokacin. Ina da cikin wannan koyarwa ina zuwa a makaranta mm. har da taimakon iyaye har Allah ya sa na kare diploma iyaye na suka da su na ci gaba da aikin da akai akai har na samu na yi wannan da yanzu kana da iyali misali yara sun kai nawa yanzu misali alhamdulillah guda hudu alhamdulillah to yaya kake tafiyar da su a matsayinka na wanda kake ga gaƙila yanayin ƙalubalen rayuwa kuma na tabbatar Allah ya sa ranka lafiyayyu ne yaya kake tafiyar da rayuwarsu don ganin cewa ko da sun gamu da wayanda suke da irin wannan larura ko makamanciyar irin wanda suka ga kila mahaifinsu da ita za su iya tunanin cewa kai wannan fi bukatar taimakon da yake ba na a bashi sadaka ne. na maganan cewa a taimaka musu ne a cikin al'umma da yin karatu da makamantan haka ta yaya kake kawo yaran a cikin wannan babban maganan shine ka bara kamar ka sani ni na tasiri ne ni ina jin tasiri ne sosai ka sani mm. ina jami'a mm. haka kuma tarbiyyar da yara bisa kan tosiya ma mutane babban abu ne ga kowane mai gida hmm. magidanci ya tarbe da yaranka hmm. akan eh, tausaya ma wayansu da ba su da hali ko wayansu da haka haka zalika ni ma yara na ina tarbiyyar da su akan tausaya ma mutane hmm. ko da ma sun ga mutumin da ba ko da ma zai cutar da su ne su gan cewa sun kokari sun taimaka ma wannan mutum saboda a samu a wadatar da wancan mutumin Mm. Ah, ga wannan in yadda kowane iyali kowane magidanci yana wannan ga yaransa yana tarbe da su akan wannan mm. gaskiya ba za a samu matsaloli da yawa ba a nan a nan bangaren da muke yana ta duniyan bangaren duniyan nan haka saboda mu mm. yawanci aka tsari za ka gan cewa mutum ne ba ya tausaya ma wani ɗan uwansa a wannan kuma ba kyau don a duniyan da ake yanzu wanda ba ya tausaya ma mutum gaskiya ba mutum ne amma yanzu misali to bari mu koma mu dan ah, ka san ni program din ko in ce shirin nawa yakan daki jaki yadda ki taiki ne duk gaba daya ba daya yake duka ya bar daya ba yan siyasar mu an dade da kai musu kukan a doka ta kiyaye yanci mutuncin masu bukata ta musamman da makamantansu a cikin koyon da suke da wannan bukata ta musamman kuna wani abu akai a matsayin ku na wanda kuka karatu kan ku ya waye kuke ganin kawai fa sai an buɗa muku kuma an yi da ku daidai da kowa kuna wani abu akai ko wata kungiya ko wani abu makamancin haka kamar yadda ka sani ne ni ni maganin kai na zai yi hmm. ni a takaice tunda Allah ya sa na samu har Allah ya bani basirar na makaranta har Allah ya ban aiki ina yi ta ni ko damuwa da wani wani kungiyar don gabaki daya yan siyasa mu manyan ne gabaki daya hmm. da zaran ka kai musu kuka kana ganin kawai ka zo maula ne mm. kuma da ma kana da wani eh, NGO da kake suka set up ne ga abin nan saboda a samu a cima burin irin mm. na abubuwan shi ba ya kwata kwata ka zo musu maula ne ka zo ka yi su ne ka zo ka karbi kuɗi mm. amma sun ba sun gaba sai su zo su neme ka don ka musu aiki ko ka kada ƙura'a yawa ko ka kada musu ƙura'a don su musu za mu su cima burin su Mm. kasan gwamnan kuma ba ne da ke ba kuma ni gaba ki ta kwata kwata ma'amala da da dan siyasa gaskiya ina taka tsantsan da wannan abin to amma yanzu misali mm. ah, game da wannan in aka ce duka zo ka da shawara misali a jihar ku a ce yau kai duka ka zo ka yi karatu ka san yin halin da masu bukata ta musamman suke ciki to ni gwamnan jihar nan na dauke ka ka zama min mai bada shawara ta musamman ko kuwa na baka kwamishinan al'amuran mutanen da suke da bukata ta musamman me kake ga zaka yi yau yan uwanka haka ka ga cewa an taimake su wace shawara zaka iya bayarwa in kai ne a matsayin da zaka iya wani abu na farko kabara a daina kyamun su. Jiya kan yi ilimi dan ka zamo baragon al'umma. ba kasawa ce ba. ilimi dan ka zamo al'umma. Fiye shekara na ce a bar gudu game da kasa. Ina yi magana a wasu ma zuciyar suke tafasa. Sai su ji idani ka na aka mai na kasa kuma na kasan suna ga kwakwalwar su tana tafasa in ko haka ne ku yi ilimi ku gyara al'umma watan Ibrahim Musa sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon a cikin shirin na kasa ba kasawa ba za mu karkara wannan hira da muka faro da kai. A madadin duk da suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama kasawa